بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب لك كمان بياني أكن فائدة تا سبعين دا تقوش وتتكي بياني أكن شيوا ذكري يافي الدعاء وندكما يفتد ونن فائدة شيوا ذكري ashe in an yi shi addu'a ke karbuwa idan Allah subhanahu wataala ya taimaki mutun ya zama zai yi addu'a ya gabatar da ambatan Allah da tuna Allah shi Allah subhanahu wataala ya ya karɓi sa cikin gaggawa to shine yake cewa a can ai ya faɗa mana yace fa idan ba fa ila zalika إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأبلغ sai ya zama haka fa innahu yakunu qad tawassala al-mad'uwa bi sifati kamalihi sai ya zama mai addu'a ya tsananti da al-mad'uwa wanda ake tsanantuwa da shi wanda ake roƙonsa bi sifati kamalihi ta hanyar ambatan siffofi na kamala na wanda ake roƙan wato shi Allah ta'ala kenan wa ihsanihi da kuma kyautatawarsa wa fadlihi da kuma ƙarin kyautarsa da kyautatawarsa idan an ce alfadlu shine a maka a ƙara ma mun gane shine alfadlu ko kuma a maka ba a matsayin wajibin ama ba shine alfadlu zalika fadlullahi utihi man yasha ko wa arrada bal sarraha bi shiddati hajatihi kai shine addu'ar wa arrada ya gitta bal sarraha kai ya fito ballo ballo bi shiddati hajatihi ya fadi ya bukatar sa wa daruratihi da kuma lalurar da yake ciki wa faqrihi da rashin sa wa maskanati wa maskanatihi da kuma kaskancin sa in kai haka shi almad'u ka fade shi bi sifati kamalihi wa ihsani wa fadlihi kai kuma a gefe kai tasrihi ka bayyana rauninka ka bayyana bukatarka ka bayyana lalurar da kake ciki sannan ka bayyana cewa kai talaka ne mabukaci sannan ka bayyana ma Allah ta'ala wanda shi kake roƙo a matsayin cewa kai makaskanci ne shi kuma ubangiji ne madaukaci in kai wannan shimfiɗa kai tsaye sai addu'an mutum ta tafi kawai kamar an cilla shi yasa ai masu hikima suka ce addu'a sahamun ne ko eh atahja'u bid-du'a wa tazdarihi wa ma yudrika ma sana'a ad شحام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء so daga addu'a ma shi ne to in kai wannan kai shimfiɗa ka yabi Allah da siffofinsa na kamala da jalala ka ambace shi da sunayensa mafiya kyau sannan kuma ka faɗi matsayinka kai makaskanci ne to in kai haka to shi kenan ka yi shimfiɗa mai kyau fa hadhal muqtadi minhu wannan shine abin da ke hukunta a karɓi addu'a ta ɓangaren ka wa awsaful mas'uli sannan siffofin wanda kake wuƙa Allah ta'ala muqtadi min Allah shi kuma shi ke hukunta Allah ya karɓi addu'a ka ambaci Allah da siffofinsa kai kuma ka ambaci siffofinka to an samu al-muqtabi min janibika sannan an samu al-muqtabi li qabuli addu'a wa ijabatihi min qibali man min qibali al Allah ta'ala cina shi Allah madaukakin sarki fajtama al-muqtabi min as-sa'il sai ya zama an samu haduwar abin da ke sa a karba addu'a ta bangaren shi mai roƙon wal muqtadi min al masuli fi ad-du'a sannan kuma da abin da ke hukunta shi wanda aka roƙan ya amsa ta ɓangarensa shi ke nan wa kana ablaga shi wannan ya fi zama ya fi kaiwa matuƙa wa alɓafa kuma ya fi tausasawa a matsayin mauki'an wajen da addu'a ka za ta faɗa wa atamma ma'rifatan wa ubudiyatan kuma shi ce nuna cewa lallai ka san Allah cikakken sani wa ubudiyatan sannan ka yadda kai bawan Allah ne cikakkiyar bauta ga shi ke so da haka ake son mutum in zai yi addu'a yi ba kawai shi kenan kawai mutum ya fara addu'a ba shi ya yi yabo ya faɗi buƙatas ya faɗi ƙasƙancinsa ya faɗi Allah cewa shi maɗaukaki ne Allah maɗaukaki ne shi kuma bawan Allah ne maƙaskanci. yana roƙon Allah madaukakin sarki ilimi ya nuna ma Allah cewa Allah shine masanin komai shi kuma bai san komai ba yana roƙon Allah cewa shi Allah ya bashi arziki ya nuna cewa Allah shine ke da arrizqul mutlaq wal ghina mutlaq shi ke da wadata ga mammiyar wadata shi kuma ya nuna cewa shi fakiri, mabukaci bai da komai to mutum ya wannan shi kenan sai addu'arsa ta zama Allah ta'ala ya karɓe ta cikin gaggawa kuma ya amsa masa bukatarsa wa anta tara fil mushahadi kai kana gani a cikin abin da ake gani a fili balo-balo amma walillahi masalul a'ala misali madaukaki ya tabbata ga Allah nan almisalu taqribiyyu ne misali ne na kusanto da fahimta in a ƙasa ga yadda ake yi to walillahi masalul a'ala أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه lallai mutum idan ya tsanantu da mutumin da ya kasance yana son ma'arufahu yi mushi wani abu mai kyau shine ma'aruf din bi karamihi da karamcinsa ya tsananti da cewa kai ne wani mai kaza kai ne wani mai kaza wajudihi da kyautarsa wa birrihi da kyautatawarsa wa zikri hajatihi da kuma ambatan bukatarsa huwa shi kan kansa wa faqrihi da kuma bukatarsa da talaucinsa wa maskanatihi da cewa shi makaskanci ne kana a'tafa li qalbil mas'uli sai ya zama fi manna addu'an manna roƙon da zuciyar shi wanda ake ruƙa. ku duba fa gwamnati gwamnati hakkinta ne taimaka mutane abu tasarrufin ra'i ala ra'iyyati manutun bil maslaha talakawa suna da hakki gwamnati ta musu abu duk abin da gwamnati za ta yi hakkin su ne ta kalli maslahar su ta yi tasarrufin ra'i ala ra'iyyati manutun bil maslaha an rataye wannan an ɗaure duk abin da shugaba zai ma talakawansa zato ya kalli zai yi ya kalli maslahar talakawansa kai ya cutar da su amma kuma ji yadda ake ma shugabanni ji yadda ake ma shugabanni yadda mutane sun tafi su ce suna roƙon a musu titi suna roƙon a musu kaza shi kuma shugaba kenan sai shugaban in shugaban shugaban karamar hukuma ne ko gwamna ko shugaban kasa sai su ce wakilansa su rubuta sabanin kawai shi kenan masu gabatar wannan ku jibiyar da suke dama an mana kaza mun gode kaza kaza ka sai sun nuna wani alheri wai sabiki da aka musu hakkin su ne fa aka ba su to sai ka ga an fi ba su da wuri an fi musu da wuri sabanin kawai kandas gaya su je su samu shugaban nan su ce ai a musu kaza ya za ina ma a hada da ɗauri a ɗaure su a ce sun yi laifi ba su yi ladabi ba alhali hakkin su ne to lallai yabo ga wanda kake bukata a wajen shi yana da tasiri a ƙasa to walillahi masalul a'la Allah shi fi cancanta a masa haka wa aqraba li qada'i hajatihi kuma wannan ya fi kusanto da a biya masa bukatarsa in ka ruka kafin ka roƙa sai da ka faɗi kai ne kaza kai ne kai a ƙasa kake shi ne maɗaukaki kai ka yabi shugaban nan ka kwarzanta shi ko kuma wanda kake da bukata a wajensa fa iza qala lahu idan ya ce masa an ta juduka kad sarat bihi rukbanu ce kai ya kai wannan mai kyauta ai labarin kyautarka mahaya ma ga baki ɗaya matafiya sun yaɗa labarin ka ba garin da ba a jin ka shine qad bihin rukubanu mahaya sun yaɗa labaran ka ga baki ɗaya ba garin da ba a san ko kai waye ba a wajen kyauta da badawa fatan kamulat akhlaquhu ghayra annahu jawadun fama yubki ala al baqiya ɗabi'unsa ga baki ɗaya fatan kamulat akhlaquhu wani matashi ne shi wanda ake yaban kamulat akhlaquhu unsa sun cika ga baki ɗaya sai aka yi ta'kidul madhi bima yushbihu zamma ka ce ghaira annahu sai dai shi sai ka zata kuma za a faɗi aibin shi ne sai ka ce jawazun mai kyauta ne fama yubqi ala mali baqiya in ya fara kyauta baya barin komai a cin aljihun sai ya kare komai sai ya kare duk abin da ya dumbuzu to haka zai ta dumbuza yana ba jama'a har sai ya kare to aka yabe shi haka shi ke zai ga yana ɗibowa yana badawa sannan wa fadluka sannan falalaka ƙarin kyautarka kashen filatun karu kamar rana ce ba wanda ya isa masa rana har makaho yana jin zafinta wa nahwi zalika da makamancin wannan a kamanta mutum da da irin waɗannan sufufin shi kai kawai ya ɗauka ya bada wa qad balagat bi al hajatu wa daruratu mablagan haqiqa buƙata da lalura sun kai mun wata matuƙa la sabara ma'ahu ba zan iya juriya a game da wannan lalurar da nake ciki ba wa nahwi zalika da makamancin wannan kana ablagha fi qada'i hajatihi wannan sai ya fi kaiwa matuka a wajen a biya masa bukatarsa min an ya kula ibtida'a kawai maimakon ya zo kandas kawai ya ce azumi kaza wa kaza ce ba ni kaza da kaza ce ba za a baka ba Ina ma ya hada masa da zagi ko ce in na kaza ne ka zo ka ɗiba amma sai da ya masa wannan shimfiɗa to sai ka ga in yi wannan shimfiɗa ko da ba za a ba shi ba to sai a masa ne sai ga an yi masa فقولوا لهم قولا معروفا سي ما هكا اي سي اذا انت بدش واما تغضبن عنهم ابتغاء رحمه ابتغاء رحمه من ربك تردوها فقل لهم قولا ميسورا فسير يا انفد القول القول الميسور سبو دون نشم في الدهي بزا اي سيدي على اللاشيش iza arabta haza idan ka san wannan a ƙasa haka ake yi ‘yan adam haka suke tsakanin junansu fa ta'ammal qawla Musa fi du'a'ihi to da ko addu'a annabi Musa alaihi salam da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala a daidai lokacin da ya shiga tsananin wahala ya wa garinsu ya je madiyanu bai da komai gashi kuma ya riga waɗannan ‘yan mata guda biyu sun zo ya je ya ja musu ruwa ya zuba musu ruwa ya shayar da dabbobin su ruwa shi kenan su kuma sun tafi shi kuma sai ya samu bishiya sai ya je ya zauna sai ya ce ne rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir rabbi ya Allah inni faqirun lallai ni mabukaci ne min khairin ka bani wani abu na dukiya lima anzalta ilayya game da abin da zaka sako min na dukiya to ya Allah ina da bukatar wannan ji shimfidar da yi rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir ji lufin da ke cin addu'a ji sawar da ke addu'a shi ce nan da ya wannan addu'a an samu jinkiri fa ja'atu matamshi tamshi ala قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أكجيب لي بكوي ما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال سيرك فتا مسا إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا babanmu نيكي كيرنكا دومين يبياك ساكمكم biya ka نشاير abin shi ke ne ya tafi wajen wannan al'abdu salih ɗin a shekhu salih ya ji wajen dattijan arziki suka yi bayani aka biya shi hakkinsa kawai ya ma juya zai tafi sai ɗaya ta ce ai kawai sai baban ya ce masa ma ai inni uridu ta ce ya abatista a ajirhu baba ka ɗauke shi ya zama ɗan kwadugonka ashe kwadugo biyu take so mai kwadugon kuma ashe soyayyar ta shiga soyayya shi ta shiga zuciyarta shi ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta alqawiyul amin ta faɗi waɗannan manya-manyan sufofin guda biyu wanda kallama ta tabi shi insani alquwa wal amana ba kowa ke da waɗannan ba قد تجد إنسانا قويا وليس أمينا وقد تجده أمينا وليس قويا a kowa sai Allah suke da waɗannan sufufin guda biyu alquwwat wal amana da ƙarfi ga amana to shi annabi Musa alaihi salam da Allah ya hada masa shi ce kaga abin da ya faru wa qawli wa qawla zinnuni fi du'a'i ai wata ammal ka sake kula da addu'ar zunnun ma'abuci kifi annabi Musa alaihi salam a addu'arsa la ilaha illa anta fanada fi zulumat sai ya kira ya kira ya Allah fi zulumat a cikin dubbai uku zulmatul bahari wa zulmatil layl wa zulmati batnil huti ga duhun dare ga duhun teku sannan ga duhun cikin kifi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta yace ya Allah babu abin bauta da gaskiya sai kai subhanak tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimina ya Allah na zalunci kaina ina cin waɗanda suka cuci kansu na yi abin da baka ce in yi ba na yi gaggawa ya Allah ƙarshe ne fastajabna lahu ونجيناه من الغم nunji al المؤمنين wannan addu'a tana ɗaya daga cikin addu'a mummunai malam ya faɗa mana ya kawo mana ita a cikin hadisi a baya du'a'ul makarubi kenan wa qawla abina adama sallallahu alaihi wa sallam sannan ka kula da addu'ar da annabin mu adam alaihi sallam ya baban mu rabbana zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana wallahi ya Allah idan baka gafarta mana ba wa tarhamna kuma baka ji kanmu ba lanakunanna min al-khasirin tabbas za mu kasance daga cikin tababbu ni da matata su biyu ne ake magana nan zalamna anfusana da wannan ne malamai da yawa suke ganin cewa ya halasta tasmiya a itlaqin jam'i a kanta hatta a wajen al-Imam Malik rahmatullahi alaihi tasmiya ana itibarin ta a matsayin jam'i ya halasta ko addu'a kake da abu bi kamar da shi jam'i ka zo sallar gawa aka ce mutum bi za a masalla to ya halasta ka rika jami'i Allahumma ighfir lahum warhamhum ba komai baka saba ba ina hujja zalamna anfusana shi anfusana kam li adama min nafsi lahu nafsun wahidatun wa kam li zawjihi min nafsin li zawjihi nafsun wahida kam nafsan نفسا ربنا ظلمنا نفسينا هذا ما داعي شي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين sannan لنكونن شي ما هنا fa'idantar da جمعي domin ba a ce ba ko duk da dama ana babu ce lana kunu to wallahu alam to wannan dai abinda malam ibn qayyim yake nuna mana duk lokacin da za ka yi addu'a to ka gabatar da yaban Allah subhanahu ta'ala sai addu'a ka ta zama mai karbuwa da wuri da gaggawa amma kawai idan mutum yana zuwa ya tafi wajen Allah subhanahu ta'ala babu shimfiɗa babu komai to shi kenan babu tabbas ɗin a karɓa masa addu'arsa yana iya yiwa a karɓi sa domin mafi yawancin malaman da suka yi rubutu akan shuruɗu qabuli du'a'i ba su sa wannan a matsayin sharadi ba suna sa shi a matsayin ladabi ne liddu'a'i shuruɗu ƙabulin walahu adabu akwai sharuɗan karɓa akwai kuma sharuɗan ne akwai ladubba ladubba suna ƙara ma addu'a ta goma shi shi yasa shi kanshi malamin qayyim anan ai sai ka je na cewa kana ablaga wa aqraba wa altafa wa a'tafa domin ya ishara cewa ba wajibi ba ne amma in kana son addu'a ta tafi kai tsaye to kai wannan kai ruku da shi amma ba sharaɗi ba ne ƙila mutum zai iya shiga wani yanayin da ƙila duk ya manta da wannan kawai addu'a kawai yake saboda halin da yake ciki Allah madaukaki saki ya taimake mu saura hadi saura gaba daya amma a cikin fa'ida amma lokaci ba zai bada ba saboda haka mu hakura a haka in mun zo karatu na gaba sai mu karasa ta wallahu a'lam